To jama'a um, yadda muke yi a kullum idan muka yi program ko kafin mu yi program ko bayan mu yi program mukan yin tsokaci akan abubuwan da suke damun mu ko kuma abubuwan da muke facing um, a rayuwarmu ta kullum. Again a yau ina so in yi magana akan social media. Social media uh, wuri ne wanda idan da ka ɗauke shi haka zai zo maka. Idan ka ɗauke shi in a positive way zai zo maka in a positive way. idan ka ɗauke shi da negative abin nan kuma za ka gani but shawara da nake so na ba mu eh, social media wuri ne na nema wuri ne na nishadi wuri ne na faɗakarwa to some wuri ne na ehm, na nuna kai saboda <laughs> mutane da yawa suna zuwa su nuna rayuwarsu su nuna kansu su nuna abubuwan da suke yi and all is fine za ka iya kai mu san cewa duk wani abin da muka yi even ni da kaina duk wani abin da ka yi yana nan a rubuce yana duk abin da ka rubuta yana nan duk abin da ka yi video ko ka yi audio ka saka a wurin daga lokacin da ya bar kan wayanka so fa ya zama ba sirri ba ne ba sannan kuma kada mu manta mu daina mu daina atakin mutane a social media saboda wa'yansu mutane sun fara karanta sosai menene laws menene eh, dokoki musamman na najeriya akan eh, bullying on social media akwai doka sosai mai karfi wanda idan mutum ya take wayannan dokokin zaka iya facing um, abin nan ɗan hukuma zaka ga an zage ka an cima mutunci ko kuma a'a wani da baka sani ba zai kafa kyamaran shi ya sa data yana zagin ka bai san ka ba Uh, bana blaming waɗannan mutanen saboda abin da kake da shi a zuciya shi kake exposing if you have love you give love if you have bitterness in you you give the bitterness but mu lura ba mu fa musulmai ne sannan kuma ko a culture ɗinka idan ma baka duba addininka ba sai ka duba culture yanda aka tashi yanda aka saba islamically ka so wa ɗan uwanka abin da kake so wa kanka dan me za ka yi tunanin cewa idan na kafa kyamara na na zagi wani zan ji daɗi bayan kai kana bakantar mishi da rai sannan kuma duk 'yan adam ɗin nan muna kuskure idan ka ga ɗan uwanka ya yi kuskure ko ya faɗi abin da baka fahimta ba ko abin da ba daidai ba za ka iya ka kira shi ka bashi shawara ba tare da ka dizga shi ko ko ka yi ƙoƙari ka musguna mishi a idon duniya sannan kuma za ka zo ne ka yi abu kuma definitely za ka zo ka yi da ka sani sannan kuma mu sani cewa muna haihuwa idan ma ba mu haihu ba muna da iyaye mata muna da 'yan uwa mata sannan kuma har da mazan ma saboda akwai mata ma da suke shiga su zagi mata su zagi maza misali ba wai kawai namiji dai kawai yake zagin akwai mata da suke zagin junansu ni i just feel like ya kamata mu so juna idan wani ya yi kuskure za ka iya kiran shi ba tare da ka kafa bidiyo ka zage shi ko ka ci mutuncin iyayensa ba wannan social media dai an yi shi ne saboda nishadi mu daina kawo wani bakin ciki problems ya yi yawa a rayuwa mutane suna facing matsaloli why not focusing on something good da zai impacting a rayuwarmu dan ka zo kana zagin dan uwanka musulmi da fatan za mu ɗau wannan shawara uh, I'm a victim za a ce me yasa nake cika yin magana waye me I'm a victim and sannan yawanci idan an yi maka za a yi shuru idan ka dau mataki za a ce dan me kai mataki ai baka kyauta ba ai ba haka ya kamata ba kai din ma kana da zuciya Allah ya sa mu dace sannan kuma Allah ya sa mana so a zukatanmu saboda only when you love you love people you appreciate them and you see goodness salamu alaikum